Nazarta TV. Kundin littattafan Hausa. mu kashi na hudu. Barkanku da jimirin sauraron littafin mu da ke zuwar muku daga tashar Nazarta TV. A baya mun tsaya ne kamar haka. wani abu a tare suka kwashe da dadiya sannan suka tafa hannunsu kamar ko da yaushe dai aisha kin san me na tuna yan mata wai mu ne 'yan mata ha haka dai suka rinka shashansin su har suka karasa wajen mai kayan miya suka siya suka kama hanyar gida yanzu kuma za mu ɗora ne kamar haka kama hanyar gida ta kasance yau alhamis kusan kowa na gidan ba makaranta duk suna zaune tsakar gida ƙasan bishiyar umbrella ana ta fira ana kwasan shafta in gidan akwai su da barkwanci ba abin da ya shafe su wai me ke sakawa ne kin daɗe kina sakan nan kin kasa gama wata da watanni ai hankacif din nan ya bani wahala ba don sakar na da mahimmanci a wajena ba da ba zan yi ba yasa an ta hadiza ta leƙo da kanta tana kallon sakar to me kike rubutawa naga kamar suna kike rubutawa eh sunana da na momi ne a jiki ina so in mata kyautar shi ne a lallai kam sannu da kokari kowa fa na zaune karkashin bishiyar da ke tsakar gidan amma ban da momi da aisha saboda neman magana suna kan dandamalin rijiyar gidan zaune da mama ta musu magana su tashi suka fake da wajen ya fi kasan bishiyar umbrella sanyi ku yanzu nan ne wajen da ya dace ku zauna fi sabilillahi wallahi duk wacce ta fada a cikin ku ko motsi daga nan ba zan yi ba kafin a ciro ku kun sha bakar wahala ato suka kalli juna suka kyafta ma junansu idanu sannan suka kwashe da dariya suna ta magana ƙasa kasa ba lallai kai da kake kusa ka ji mai suke cewa ba inda suke zanen ya dan shiga lungu kadai yarda sauran da suke ƙarƙashin bishiyar ombuleran ba za su hango su kai tsaye ba aisha ta lallaba ta ɗauki gugar karfen da suke jawo ruwa da ita ta daddage ta wurga cikin rijiya ta fasa wata ƙara mai ƙarfin tsiya sai ta makale ta lokon da ke gefen rijiya ai kuwa da gudu anti ta taso tana salati ta hanyar wajen rijiya sauran ma suka taso a gigita suna salati suna ƙara sa wajen duk suka tsaya suna kallon kallo mai aisha da mami za su yi in ba dariya ba suka rinka kwasan dariya suna tafa hannu su nuna anti su nuna sauran su kwashe da dariya kamar taɓaɓɓu anti bakin ce in mun faɗa ko mai tsiba za ki yi ba shi ya sa muka gwada ki nan dai aka yi ta dariya kamar cikin kowa zai kulle wallahi kun ɗau alhaki yaran nan rayuwar nan gudu take ba wahala wai yanzu mu ne ke ss2 ikon allah kamar ba yau aka haife mu ba kin san allah momi na kosa in gama secondary school din nan in san me na kama fa kullun addu'a ta shine na zama likita da zan rinka taimakawa masu larura irin tawa ina da burin in yi karatu mai zurfin da insha allah sai na zama abin alfahari ga dukkan wani mai ciwon sikila sickle cell idan na tuna yadda ciwon nan ke ni kurkusata in ya tashi ina jin tausayin kaina da wanda suke da sikila irin irina inda mutane za su gane da sun rika gwajin jini kafin aure ta hanyar gwajin ne za su iya gane dan laifar jini na kala kaza ne zan iya auren mai jini kala kaza ba za mu haifi yara masu sikila ba ko kuma jini na kala kaza ne ba zan iya auren mai jini kala kaza ba saboda za mu iya haihuwar yara masu ciwon sikila kin san Allah da za a samu sauƙin masu ciwo irin namu kuma ba za a haifi yara a galabaice ba sannan su kansu iyayen ba za su zama a galabaice ba sannan a ce a samu mutanen da za su rinka wayarwa da mutane kai duk akan ciwon wasu sai su yi ta ikirarin sai na aure ta tunda muna son junanmu ba su yi tunanin wani hali za su sa yaran da za su haifa ba sannan ba su san wacce irin azaba suke tsintar kansu a ciki ba ba su sanya makomarsu za ta kasance ba in Allah ya raya su duk ba sa tunanin wannan call do you imagine na fa girme ki nesa ba kusa ba momi amma mun zama kamar sa'anni ni da ke makaranta ma saboda kullum bawa cikin ciwo yake sai dai a yi ta maka ga gashi har mun dawo aji ɗaya da ke sannan wani abin lura jinin al'ada ma kin riga ni fara duk saboda wannan nakasar momi yanzu nan gaba kaɗan za ki ji an ce za a mana aure ba lallai a samu wanda zai yi shahada ya iya aure na ba za ki fara wannan maganganun naki ko ni dai ya isa haka ciwo dai Allah ne ya kaddara za a haife ku da shi kuma shi bawa baya taɓa tsallake kaddarar shi Aisha ta ja dogon numfashi ta murmushi na sani momi maganar ki gaskiya ne amma akan maganar da nayi ko kin kiyar da haka take na sani Aisha abin da nake so kisa sa a ranki ke ma mutum ce kamar kowa insha Allah yadda kowa ya aure haka zaki yi aure ke ma cikin farin ciki da annashuwa sannan ki sa a ranki wannan ciwo kaddara ce in har zaki ji wani tunani ya zo miki a rai ki yi hamdala sannan ki fada ma kanki wannan ita ce taku kadar suna hanyar su ta komawa gida suka ji daga bayan su ana musu hon suka ci gaba da tafiyar su sai da suka ji hon din ya ishe su sannan suka juya kusan a tare suka hada baki wajen gaishe shi ba ku gane ni ba hala suka yi murmushi sannan suka ce sun gane shi mana ku zo in sauke ku a gida mana suka kalli juna sannan suka kalle shi a'a mun gode ba a barin mu mu shiga motar mutane gaskiya da kyar da ya samu suka shiga duk sai suka duru a bayan motar bai dace musu komai ba ya harba motar shi kan titi Aisha da Momi ko ya jefa musu tambaya bayan dogon shirin da suka mamaki ya bayyana akan fuskokinsu. Aisha ta yi ƙasa da muryarta sosai don kar ya ji me za ta ce. Bata san hankalin shi gaba ɗaya na kanta ba. Momi a ina ya san sunanmu ni ma mamakin inda ya san sunanmu nake wallahi ba su gama fita a mamakin ba ya ƙara tambayar akwai akwai kalba na ji tun da kuka shigo motar ta baɗe da ƙamshin kalba nan mamaki ya ƙara kashe su suka yi shiru suna mamaki shi ma dai murmushi ne kwance akan fuskar shi sai da suka kusa ƙofar gidansu ne momi ta maza ta ce sauke mu anan za mu ƙarasa ba kya so in san gidanku kenan wai a cikin ku wace babba kowa ya nuna dan uwan shi abin sai ya so bashi dariya ma momi ta wallahi ita ce babba ni kanwata ce ta biyu ma da mamaki a fuskar Yusuf yake kallon su to shekarar ta nawa Aisha ta rinka tsunkulin momi kar ta faɗa amma sai da ta faɗi shekarar ta 17 ki ce dai shatin da gaske yanzu an zama 'yan mata kamar ya tuna musu da wani abu suka hau dariya suna yi yana taya su don ya san me suke ma dariyar an min transfer a wajen aiki yanzu sai na kusan shekara kafin na dawo garin nan ana barin ku rike waya a gidanku suka kalli junansu sannan suka yi murmushi ba a fara barin mu ba tukun kila sai an yi auren anti hadiza kafin a bar mu mu rike waya yaushe ne auren anti hadiza ba ma a yi maganar ba tukun ajin ku nawa a makaranta ss2 muka shiga last month shikenan to Allah ya haɗa mu da alkhairinsa in na samu dama kafin shekaran zan iya dawowa insha Allah ku kula da kanki banda tsokana sannan a rage shan kalba kar ta muku gini a ciki yana faɗa yana dariya ƙasa ƙasa Allah ya tsare ya kuma ba da sa'a suka faɗa a tare su ma da murmushi a fuskar su sannan suka juya shi kuma ya shiga motar shi ya tafi waye ya ɗauko ku a mota ba baba ya hana shiga motar mutane ba kuma ina kallon ku kun fi minti talatin kuna tsaye a wajen sannu ubanmu duk wannan tambayar kake neman amsar ta kama kare mu sai ka samu amsa banza dan sa ido kawai Ahmad ya saki baki yana kallon su har suka shige gida sannan yayi tsaki bar baba ya dawo za ku yi bayani ne wallahi ya aka yi yau kuka daɗe ba ku dawo ba ba mu samu mota da wuri ba ne kai tsaye momi ta bada amsa wallahi mama karya suke wani ne ya kawo su a mota a gaba na ya sauke su kuma suka tsaya suna ta maganganu da shi wani kan ku ɗaya kuwa dama tsayawa kuke har wani ya ɗauko ku a mota tambaya nike kuka kwalalo min ido kamar na mujiya ta kai musu duka da ɗankwalin da take ƙoƙarin ɗaurawa a kanta dukkansu suka yi shiru suna muzurai tsoron su ɗaya kar baba ya ji zancen nan in ya ji kashin su ya gama bushewa ya san mama dan Allah ki haƙuri wallahi takura mana sai da muka shiga mun faɗa mishi a gida ba a barin mu shiga motar kowa amma ya ƙi jin mu da muka ga zamu makara islamiyyar yamma shine muka yi addu'a kawai muka shiga daga yau daga rana kamar irin ta yau wallahi na kuma ji ko na kuma gani hmm. kamar a kunnen babanku ku ko tsoro ya cutar da ku ya gudu ba kwa ji to wallahi ku sake tunani sakarci da shirman nan ba inda zai kai ku na dai faɗa muku ku ɓace min da gani marasa tunani kawai ahmad ya ban mamaki aisha ban san lokacin da ya zama munafiki ba wallahi allah ya ji kan abubakar bawan allah inda shi ne ko kallo ma ba mu ishe shi ba sai dai ya ce ma mu bi a hankali rabu da banza za mu yi maganin shi da kan shi zai ba mu haƙuri da ma dai ba mu san lagonsa ba amma tun da mun sani zai shigo hannu ne suka yi dariya suka tafa sannan kowa ya hanyar ɗakin su bayan sun cire yunifom ɗin makaranta suna zaune ƙasan umbrella da ke tsakar gidan suna cin abinci anta hadiza na zaune gefe ita ma na cin abincin nata ta ɗaga kai ta kalle su sannan ta dariya ta karkaɗa kai ku yanzu gani kuke kamar kun girma ko ta ƙara kwashewa da dariya na ma ganin shirman wadda ya tsaya da ku wallahi shi ko lura da kirjin ku bai yi ba ne ta ƙara kwashewa da dariya au na manta shi ma kila shirman man ne irin ku dan na san me hankali ba zai taba tsai da ku a hanya ba maganar ta musu ciwo da gaske dan zaka ga alamun hakan a fuskar su ta tafasa basu ce mata ba kuma abin da ta sani ne ba sa barin bashin magana ko kaɗan da ka faɗa za su baka amsa in kuma an ci sa'a suna ganin girman ka ka bani da iya shegen su da dariyarsu ta mai da mutum mahaukaci ita kanta anta Hadiza shirin su ya bata mamaki da yake ita ma gwana ce wajen iya tsokana sai ta basa amma fa a zuciyanta ta ja musu aniyar su ta bi su dan ta san shirin su ba alkhairi bane ta gama musu shakiyancinta ta kuma kama gabanta Aisha ta matso kusa da Mumi ta mata rada a kunni me za su yi in ba dariya ba nan suka yi ta dariya kamar tababbu ba wanda ya kula su kowa ya san muguntarsu. ce ta motsa kuma kowa ya ji shakiyancin da anta hadiza ke musu bayan kusan sati ɗaya da anta hadiza sai musu wulakanci a cewar su kenan don wulakanci suka ɗauki shakiyancin da ta musu sun fito daga gida suka hango ta tana zance suka wani jaburki kamar sun ga abin tsoro kut yau ranar ramuwa ce yasin tas abin da ta yi mana za mu rama shi yanzu yanzu kin ga abin ya zo mana da sauki ba sai mun ɗauki hakki ba suka kwashe da dariya suka tafa ni fa ba wannan gayan na so mu yi mata rashin mutunci a gaban shi ba wanda ta fi so din na so mu yi aski kuma mu gudu kin ga daga nan ba zai ƙara zuwa ba zai ta tunani a ran shi yaran nan fa ba lafiya ke gare su ba kin ga daga ranar sai ya kama gaban shi yanzu ma ba ta ɓaci ba wannan ma ai na ga tana kula shi sosai zo mu je mu fara ɗauko mishi kujerar zama sannan mu kawo mishi ruwa da abinci daga nan za mu aiwatar da sauran aikinmu suka juya gida suna sando kamar wasu munafukai momi jawo ruwan rijiya ni kuma bari na ɗauko mishi abincinta momi ta jawo ruwa a rijiya sannan ta ɗebo gishiri da ɗan yawa ta zuba a cikin ruwan ta jujjuya shi da kyau sannan ta rufe kofin ta shafo bayan tukunyar da aka gama girkin dare ta shafe kofin da shi aisha ta ɗauko robar almajirai. da ke musu aiki a gida bayan ya cinye abincin shi robar ko wanki bata samu ba haka ta juya abincin anta hadiza a cikin robar kuma ta jujjuya sannan ta rufe ta ta fito momi ina ruwan kar ya tafi ba gani nan suka samu tiran silba suka ɗora ruwan da robar abinci ke mummanta kujerar da gudu aisha ta koma ɗauko kujerar don baƙin wulaƙanci kujerar katako da mata ke zama a kicin ta ɗauko kafa ɗaya ta kare in har za a zauna a kujerar to sai dai a jingina saitin inda ya karye a bango sannan a iya zama ga ruwa ga abinci sannan ga kujera ballalla haka suka karasa inda anta hadiza saurayin saurayinta ke tsaye yana zuba lafazi ita kuma sai wani yauki da kwarkwasa take dama gwana ce wajen iya yi dan ma masha Allah kyakkyawa ce ajin farko ga iya daukan wanka juyawa da anta hadiza za ta yi suka ido hudu da su gaban ta yanke ya faɗi zaka iya ganin hakan a idanunta dan har irin zaro su wajen nan ta na shiga uku ni hadiza me yaran nan suke shirin aikata min ta yi maganar a cikin zuciyarta kafin ta gama wannan tunanin suka karaso salamu alaikum yayi jibril ina wuni suka haɗa baki wajen gaishe shi lafiya lau ina za ku haka ne ya tambaya yana kallon hannunsu ba inda za mu dama mama ce ta ce a kawo maka ruwa da abinci a lallai mama na ji da ni ku ce ta san da zamana ashe ai kuwa ta ce a kawo maka bai kamata kana tsaye ba ko ɗan ruwa ba a kawo ma ba hadiza kam ta yi mutuwar tsaye a wajen kunya ta gama kashe ta kamar ƙasa ta buɗe ta shige haka take ji ga wani tukukin bakin ciki da ya rufe mata idanu Momi ta ce matsa a jingina maka kujerar sai ka zauna. Kaf gidan ita ce kujerar kirki wallahi. Sannan ga abinci kuma mama ta ce mu tabbatar ka cinye kafin mu tafi. A ai dole na ci. tunda mama da kanta ta aiko yana magana da yana satan kallon Hadiza bayan ya zauna ne suka bude mishi robar sannan suka sa mishi cokalin robar da an gama tattaune bakin shi da saman shi Jibril ya kalli abincin ya sake kallon cokalin da ke hannun shi gaba ɗaya zuciyar shi ta hauta shi kamar zai yi amai kawai ya ba sai ya ɗauki kofin ruwan da suka buɗe mishi ruwan kanshi kyankyamin shi yake ya faɗa ma kanshi da ya ci abincin nan gwara ya sha ruwan nan don wallahi ya gwammace ya rabu da hadiza akan ya ci abincin nan daga ganin robar ma ba ta taba ganin ruwa ba ya kafa kansa a kofin ruwan ya buɗe makoshi irin bari ya ma ruwan zuƙa biyu ya samu ya shanye yadda ya buɗe makoshi haka ya ji shigar ruwan gishiri bakin shi gaba ɗaya da da ruwan yana furzarwa haɗe da miƙewa tsaye ya zuru zuru gwanin ban tausayi yau wa'anta hadiza an zubar miki da fiya-fiyan da kika aike mu muka siyo miki ɗazu ki kawo wani kuɗin yanzu mu je mu siyo kar kwarkwatan nan ta kuma hana ki bacci jibril ya kwalalo ido jin an ambaci kwarkwata ita kuma tana tsaye kamar gunki don sun gama zubar mata da mutunci gaban jibril kamar walƙiya hadiza ta shige gida jibril na ganin sahibar tashi ta ware shi ma ya buga babur din shi ya ware a miliyan aisha da momi suka kwashe da dariya suka rinka dariya suna nuna action din da anta hadiza da oga jibril suka yi tun daga wannan lokaci an ta ta fita harkar aisha da momi ta yi kuka kamar ba gobe ta rasa me za ta musu ta huce ba abin ta ƙara taɓa su ba su ƙara ulla mata wani abin da ya fi wannan hmm, ba komai allah zai haɗa su da daidai su haka rayuwa ta ci gaba da tafiya yau fari gobe baki wani lokacin in ka gansu za ka yi tunanin sun nutsu wani lokacin kuma sai a hankali suna hanyar komawa gida daga islamiyya yamma daidai shagon baba tsoho suka haɗu da saudi kamar abin arziki suka gaisa saude me yasa baki zo makaranta ba yau hakan nan na ki zuwa ya aka yi ƙarya kiki yanzu haka kila tallar mitimis kika je ina ruwan kutu an je tallar. da na yi niyyar in ba ku mitimis amma kwalelan ku tun da kuka karyata ni sau da irin yaran nan ne da ba su da hankali za ka gan zaka gansu sha tara din nan kuma ba yarinya ba ce? dan za ta kai shekara ashirin da uku. don haka ta girme su nisa ba kusa ba ba dai kin yi niyyar bamu ba ko to ya sun sai mun sha kokin kokin su momi ta fisge ledar hannunta ta ciro guda biyu ta ba aisha ɗaya ta rike ɗaya a hannunta banda neman fitina momi kwata kwata ba ta shan mitimis wallahi ba zan yarda ba sai kun biya ni ai ba da kuɗin uban wani na haɗa ne abuna ba momi ta ƙara wawuran ledar za ta ƙara aisha ta rike ta rabu da ita haka gobe ma ta ƙara cewa ta yi niyyar bamu ta gani saude tana kuka ta tsugunna ta ɗauki ledar mitimis ɗin ta wurga musu ta hanyar gida tana kuka ɗauko mu tafi wa tafi iya rigima aka ce mata sun kusa gida momi ta miƙa ma aisha mitimis ɗin hannunta shanye ni ba na yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri sai mu sake sake kashi idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato nazarta tv to ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun samun samun da zamu da zamu